to ga wani tsokaci zan ba su a kaɗan ne da allah ina son a ɗan watsa cikin duniya kuwa shi saurare shi har magana ka kai da mai girma shi shugaba abdurrahman cani talibinin zan ina son magana ka kai da bakinsu. saurara su shi yanzu ƙasar bene ta turo mayya mayya sun saka cikin niger to su mayyan na benin waɗanda sun kai zaman ikon bene. su ne abba su koya ma eh, bene tarbiyya ba ko ko gana da ya da baya bata bene muku sun mushi yana an kai duk lokacin da an ka samu Nijar takunkumi da magana sai da yawo da za a kama Nijar hari da wani abu ba su hito ba sun ka nuna maza suke ba sai yanzu da an ka tai an ka koma ta bayan wage an rasa war za a yi an ka ɗauki kwangila an ka basu su kuma ba su iya hankure kwaɗansu da wannan abin da an ka ɗauka an ka basu za su zakuwa da bakinsu da yawunsu a to a cuta mai nishar ko haka na an kai hawa kwangila ta an ka basu hawa kwangila ta an ka basu ai in gaskiya na ai shi mai kasan nasu in yi tako jirgi ya zaka Nijar kame shi za a yi a ce mai koma ha ko ya hayar shi zaka cikin Nijar ko ko Nijar ba bani aram na a ciki ba ha za su kewaya can ta bayan hoge a zuba musu mahaukatan kuɗi tsohon shugabannin su ta ko shina gizo zuwa na toce zuwa mutane wani abu ne ko ku suna dibin duka nijar yaran na ba su aikin suka yi ba ko ku dibin suka sa karkaru kamar wanda suka sa karkaru to wannan lokaci ya wuce wannan lokaci ya wuce wallahi ba su iya kuma war sun kasa haka za su koma kuma sai kurin mai rigunan su da larkun hulunan su warkasan kyan bori sun yi kwana a ah? to abinda nake so yanzu na ji labarin benin tana nan tana ta maye mayyan ma'aikata tana shirgewa na kasashen waje da waɗanda an cikin kasashen mababbaku da an kai minitar minitar su sozawa cikin bahar to su ni inda rasha da china da korea da iran da turkiya tsakani da allah suka yawa ba wa haraka wai ta zancen wasu na sun kai sun so su suka nijar ba sai ta ɗauki zahi ta kai sun kai ta wurin da za su tsoma cikin rikicin su jaye ba a'a su ma kansu bahar ko ai bahar ba ta kariya bahar jirgin kowace kasa na shiga cikin bahar ko to ina son yau kan a waye gari a ce yau an waye gari su ma'a jirage na china da jirage na russia da jirage na korea da jirage na turkiya suna lura da mayamayyan makamai suna lura da mayamayyan kumandodi su zaka nan cikin tekun nan ta bene makamallar su gari duk an buru ban shirgin zai fito da wata kasa shi zaka zai zakuwa cikin bene kas su habure su kame su bincike shi ko menene a ciki su bincike shi ko wani kaya na za a shigowar su cikin bene in gwamnati na yi kwamandan su suna da yancin da suna da ƙarfin da su za su rose za su shigowa cikin bene ko su yi binciken bene ko an ce wai demokuraɗiyya ba ta basa wannan yanci ba ko an ce kuma wai alin misalin baka da yancin ka shiga wata ƙasa to su zo nan cikin wannan kasa su ma kansu azana sansani na ruwa sansani na ruwa mai mai jirage to don Allah dan uban su zan bene dan uban su zan horar su tabuwar Niger su tabuwar Niger a rasa musu kashin kyasu cikin wannan macin kai an kai haka na kyalin Niger da Burkina da Mali su ci ruwa mai ɗayan banza su rike su nan cikin baharin nan eh can abin da muka so waɗancan su na China da su da na Russia da na Iran da na Korea da na Turkiya su kare mu dan banza da dokon jirgi ce zai zakuwa an ka fara hormaka wadanda yan banza nan cikin bene bai da yancin shigo cikin wannan wurin wallahi yau sun hanga sozan turkiya sun shigo yau sun hanga sozan Rusiya sun shigo ta ruwan nan sun hanga can sun shigo ta ruwan nan na ranci da Allah ba wai zancen sozan Amurka ba barka jan faɗa maka ko murkaniyar kanta kana aski ta ga gare kayan cikin bene ta sa kai mai kasar bene ma ba Allah gyara zai bi su shi wuce shi da kanshi ma zai bi su shi wuce shi da kanshi zai neman sasanci ma tsakaninsu amma yanzu an saka musu wannan hanya hamada su tai su ɗauko su zarin najeriya su ɗauko da kwadibar su ɗauko da kowace kasa suna suna ta shirgiya yau su tsokano ga girgima nijar gobe su tsokano ga gas tsokano ga ara yau da gobe fa duk wanda aka tutsa fa in bai gurgusa ba nuhin shi fa shi bai sa murtani fa to su haka na su son aihuwa amma sa murtani su kwaɓe makamallan su taso makamallan da mahaukatan makamansu su zaka makamallan na kashe su kashe Nijar na ruhe su ruhe kuma yanzu na tabbata Nijar waɗannan 'yan siyasa na farin da an ka kauce ko har kashi an kace sun kuma cikin Nijar ko to Nijar ba wai gidan kwaso na zai cika ba a'a lakki waɗanda an ka ɗebe an ka keɓe na makabarta ko to sai an rasa wurin da za a turbuɗe bani Adam sai an rasa wurin da za a turbuɗe bani Adam ka ce ni na gaya maka haka nan in tori kai in dan ya zancen da sunan demokuraɗiyya wallahi sai sauro ka in dan tori kai da zancen bai samu demokuraɗiyya ko na ranci da Allah sai sun kashe ka ka ce ni na gaya ma ni na gaya wa magana amma wa abdurrahman cani ya kyautu har harkar gawa a sake kiɗi wa war suka su war shi ma mai kasar benin shi da incin shi daga hannu ko ne kasashen shi taro mutane su shigo su zaka cikin benin suna nan suna kontrol wadan kasa uku da niger da burkina da mali to ai kuma kan kuna da incin wannan bahar tashin ai in ba su shigo cikin ai wace bahar tana da iyaka ko ai na gada an shigo wanga wanga kasa sai a ce an shigo cikin yankin wanga kasa ko cikin ruwa na da an shigo wanga yanki ana ce an shigo wanga yanki ko to ai ta baharin ta ne daga wani yanki na ta hito ai da kasar ta hito akwai iyaka ko su saka nan bakin wannan iyaka ta kasar sun fito kawai to su gare mahaukatan makamman su su gare mahaukatan makamman su wurin nan wallahi ran nan ka to ka iske tsaka rana za ku iske turuwa nan sun barbe ne tsaka rana kuma na tabbata har mai kasan na su kana iske ya bi su ko ana ganin haka nan kuma lokacin nan kuna aske ana neman zancen shiri za a zancen shiri na tsakanin da Allah ba wai na zancen na wasa ba amma in zancen a ce wani Russia tana tare da ku Turkiya tana tare da ku Iran tana tare da ku mine ne kaza kaza duk ƙarya ce ƙarya ce eh kama ma hoda ba za ku zai yi to zama tare da kai shirin sai an kama ka ba a'a in dan ma ya zama to ya yi karhi shi ne zai wuce gaba ko mine ne a yi ne eh? kai ban ban dai san ga jirgin ruwa sai can ya sauka cikin iyakar bene ko ya shigo cikin teku eh, bene ko na ranci da Allah ranan cikin gara bene in dan bature na dai ban dai salma ne wani abu bare ko ranan kana aski ya bar wannan garin ranan kana aski ya bar wannan garin ya sa kai ya sanin ne da sun sa abin da za tun da sun san su ba kansu abin da sa kaga tura na hunkurin kuna ganin wai kuna dan mozan zakwato su kama Niger har menene menene kaza kaza kaza kaza ba su za su yi fitowa da gaba da gaba ba a'a za su game duk so za da akwai na kasashen a karkashin su na babbaku su za su turo a gaba su an ma suna yaƙi su su biyo bayan su wata haka na za su yi huwa. mayaka in an kashe su oho in sun hitar rai oho haka suka nufi to ina son don Allah Abdurrahman Chani na kire ka dan Allah na kuma na roƙe ka da kai da Hashim Kwaita na kuma na roƙe ku na mali da kai da ibrahim tarawore na burkina na kuma na roƙe ku duk kulla kullar da za ku yi duk kulla kullar da za ku yi kusan war za ku yi tsakanin ku da russia da korea da china da turkiya da iran don allah ina son yau kan da a ce a waye gari jima'a kan a waye gari jima'a a ce maka mallan jiragen waɗanda ƙasashe da na kira muku suna kaɗa cikin baharin benin wallahi ba wai can bene ba ko najeriya ran nan gulacin musa aras in nayi ko najeriya ran nan gulacin musa aras in nayi ku ce ni na gaya muku ga magana wani suka yi muku barazana kuma ku musu barazana dan kuma nan nasu ka a agwabasan kuma lokacin nan eh? to ni shawara ta ne basuwa kuma gaskiya abin ya kai min kuwaka wallahi ya kai min kuwaka eh nan an kasa an kashi shi an kasan bayi ko to a kyalan shi likita maka mallan shi mutuma shi da shi to bene duk abin da muke nan muna nan lallashin da muke mata duk dan uwancin da muke nan muna ganin tsakanin mu da bene wallahi bayi bayi bayi bayi ku sha mu kanku ma lahiya in kuna sha mu kanku lahiya tunda bene ku dai ba ga tsokanar da kamar mun hawa muna tahammala ya muna tahammala ya dan in rai zaman to ta samu muka mallan an rike mata kan mace shi ta gara mata ce ta yi watsa eh kai ban san kai a dai bai ma masa matan mu dai ma matan mu dai ma kyan matan da a cikin Niger an samu su tuni su kare da bene su kare su su kare da bene bale ma hamma za ku shiga wai wannan kasa ta taggara mata da zo muka mallan tana tana mutane wani iskancin banza da wihi ha haba kamar ba ba kai da Allah ku gince ku kawo mahaukatan shi rage bakin ruwan nan ku kawo kwashi ku ga abin da za a yi amma hakan ga yan kuna kyale abin ga lasala sai ya kai inda ba adam muhammad wallahi sai hun kai inda abin ga ba adam shi kai ba amma ku roki waɗannan ƙasashen don Allah su muku wata ahuwa su shigo da mayan mahaukatan makamai su shigo ta ruwan bene ran nan ku taho gani da so za Amerikan kai wallahi hasu zangar amurka ana ana ce za su barin kasar nan ana dan za su tsabe ne har ma da benin ma sun kwar samun gindi cikin bene kuna aski sun gaggame yana sun sa kai eh to bayan sun sa kai da Allah bene ta tabo Niger ta tabo Niger saboda Allah ta tabo Niger wallahi da hukumu gani a an kuma shi sunan wata kasa wadda aka ce mai bene sai da a ce bene yallan daki la an samu wanda in yayi sarwa ha me abin nan ya kai mutane inda kai wa har a dibi wadansu tsohon sa tsohon mashayar sun ga shekaru shekaru suna shaye-shaye suna zuwa kasashen tura suna buru a wasu makamar da yanzu suna zangara ma a cewa a turu muku su saka makamar da wasu cewa za ku shirya ku eh? can fara ina suke ina na son ka ina na son ka shiga ina na son ka kwana subhanallah ta wani ya shi ba annabi ku daga kanku da Allah ku da kwakwalwar ku eh ku ha musulmi na ba yahuda ba eh sa jiran waɗansu an banza da hiye can an ƴan shaye-shaye maka wannan su gara musu su gilma cikin harkokin ku eh? ba ma zancen mai kasar bene ba ko gona jirahu da ya zamanto shi ne ma'ariki ma da sarautar mata eh, eh, sai da yawon ko sai da wace zakkan mata wace manikata shi ma kanshi ma ya kai wurin aka taimaka mallan zai zakkuwa shi wuta kare kanshi zaka Nijar to kai ne yana kuda kanta wanga abin za'i bai kamata hakan gaba yau da gobe shi na zakkuwa wani sahihin ba a cin bakin zare wani sahihin cin bakin zare akai amma hawar karan banza dan iska mai wayan zabo maka mallan war kasan zabo ya sha shi ruwa ko ko shi ta kace an dai mata gashin kai shi zo wai shi shi kuma ganga gacen wai da yakkan bashi ba ta wuce mutum 30 ba ko mutun nawa shi ce wai a'a wai shi zai takura mu Niger da Mali da Burkina ha kuna nan kuna kallon shi haba kai da Allah ya abin da akai muna nan cikin Libya muna kwance muna jira in ba ku iyana ba in ba ku iyana ba saboda Allah ku yan kuna ganin dan uwancin da bai ne ba ku barke shi to mu matasa yan bida da ya zama tun muna nan cikin kasashen waje ana gasa mana tuwar kwariya to don Allah ku to ku dauke mu rishira ke ku ba mu makamai ku ba mu makamai in an gara ma an kama kaso mu can bai na makamai Allah ai lodo mu kwantina kwantina ana kama gashin wayan ana turbuliya wanda aka sa can cikin kuma cikin nan kuma wanda aka kona a su zangawai su zangawai mu ma amince mu haka nan eh mu amince ba haka nan baya yau shi na an kai wata sunan wata ƙasa bene eh? kwanan baya na ya bidiyo na gai bene an ba a yi wani abu da ita ba a kawo mana katanga tsakanin da ita a yi mana himaya tsakanin da ita ta ƙarhe a sa na waya babu zancen tsakanin mu dan bini shiga ba zancen ba hita dan Nijar wanda a cikin bini in kana komawa gida hukuma komo gida an ba hukuma gida duk abin da faru da kai dan kanka dan bini wanda a cikin Nijar an kana koma bini bini hukuma koma amma horar da an ba hukuma koma Benin da ka tabo dan Nijar kuma duk abin da faru da kanka kuma dan kanka kai kai ma kanka eh ayi ta kare eh na gayi kwanan baya na ce a gince kora rami na a gina tsakanin mu da bini wanda kai kora tsawon metar goma faɗin shi ko metar takwas hakan gare faɗin shi tsakanin mu da iyakan mu da Benin har abin da ya kama tun daga Burkina sai da ya komo iyakan mu da Benin mallan ya sha ya bulle can shi kuma dan Burkina shi kuma shi doka sai iyakar Cote d'Ivoire har Cote d'Ivoire ma shi ma kan shi yanki da ita haka nan kawai ai mun himaya tsakanin mu da mu da su dan Nigerian a can wanda ya shina iya shi komo wanda bai shina iya ba shi zama na can abin da ci mai dan kai ne saboda mu yan Niger akwai mafita wurin kai kwarai akwai da kai cikin su kwarai hmm? amma ba hausan yaki na ba amma ba san tashin hankali na mun ga yakin mun mun tashin hankali yau magana gara da kina ina gai tun wa yaki fara yakin kasar gar an kai libiya ita sai da sa a kare yakin libiya ina cikin libiya mutum bai gura min tashin hankali sai dai in faɗa mutum tashin hankali eh ba su zambi nan su gara musu ciwo suna mutane wani iskancin banza rohi na ranci da Allah ko sama kamar da an kai hetsuwa na suna kokawa wallahi ya an kai saki makami guda cikin bene ya koka so zambi ne sai an samu wani sun kai sabin dogogi sun saka sun kai su ha to mu yanzu yaƙi kai yaƙi yanzu mu in ba na fir'auna na ba shi kadai da Allah zai so mana hankali mu san da tabbar tabbata zai biyo na zai kare mana rayuwa gaba daya amma yaƙi babu irin wanda ba mu gani ba makami babu irin wanda ba mu kukan shi ba eh? cikin gidajen da muka kwana na aka gumur da makamai makamallan kartu sai suna biyan muna samun talluka muna kariya muna kasuwayi shawayi cikin gidajen da muke kwana na kai ganin gida ya ko makamai kana an sako min sili ya shi gida gaba da kana cikin gida bai wuce daki biyu ko daki uku tsakanin murmursu da eh cikin ɗakunan da kuma kuma kan ganin tartushi na biyawa muka mallan cikin gida muka mallan shi na zarge jikin katanga muna kallon shi wani tashin hankali na kai wallahi mu yanzu ko sojin Niger wallahi so zama Niger aka ganin maza na su ma kansu ma wallahi in mun ka zama da wuri sun ka zama da wuri an ka sako wani makami ma ana aima a gurin sojin na Niger ya sauran waiwaya wadan zaman Libya bai waiwaya ba wallahi ni nace haka dan zaman Libya bai ma waiwaya ba saboda ya sa ya sabuwar kukan wannan abin eh to don Allah kuma shewa gida ku ba mu makamai kuma shewa gida ku ba mu makamai da Benin da Cote d'Ivoire da Alger sun ci buru obannan su sun ci buru obannan su uban da ma ya sa sunan na kisu ma buru oban shi da Benin da Cote d'Ivoire da Alger don Allah kuma shewa gida ku ba mu makamai dai kawai duk dan Libya da na tabbata a cikin Libya yau inda an ka ce mai waɗanga ƙasa ukun gana yau za a yi ma yaƙi ko sai a yaƙi na tabbata an ka bashi makami wallahi cikin murna ma cikin horarai ko a bashi ko ya dai ko dai ka ba shi cikin murna cikin horarai za a ganin ya mika. abin da aka yi babbaku kasashen kasashen eh, da aka ce kuma na afirka na makamallan ya ishe mu wala kaici eh kai a gram aljiyan tana koran mutane suna shiga cikin daji wurin su ma sai kashirwa na kashe su a da aloro motoci makamallan yan sanda a to a zube makamallan suna bin mutane suna kwama eh to tun ba yanzu ba tun ba yanzu ba na shakira ina gayi Niger ce muku Alje, ana cewa tana gaba da faransa ni ce gaba ta faransa tun wani lokaci a faransa ta sai Alje. tun wani lokaci faransa sun Alje sun zan kawo da kane shawarar su guda ba amince ma haka nan mutu yanzu ga maganar tazo eh ga maganar tazo kuma ina Alje ba wani abu na ba sakarci kai tar haka kuma Alje abin takanan tana ɗiba takaici faransa da ta zamanto ta haɗa ku ta zan kowa o gami lokacin da an kai yakin alje da faransa alje baya shiga ta yi sai da an kashe nijar kakin nan muna kaga an ka ɗauko kakin nan muna an ka ku da su an ka shiga alje an ka ci alje da yaki to alje wannan abin na ta karanta mai samurtani murtani kan shi eh shi na ta karanta mai su murtani akan shi shayen buzayen da namu an koro da yankin mali da waɗanda an kora da cikin nijar da waɗanda an kora da yankin burkina su kuma da allah na kuma na roƙe su su san da ma'aikosu ma'aikosu ta su san da nijar nijar ta su ta don allah don allah su sanci sa wando da kai tsaye ko suna tare da horansa da na guda su zube maka su ce horansa kai mun kare da ke wala kaicin da kai mana ya ishe mu hukuma da allah a gina ƙasashe don Allah kuma a gina kasashe mun ma amince ku koma cikin Nijera a gina kasa a an gina kasa duk abin da kun samu mu aiki ma karkashin ku mu samu mun amince amma tashi hankali bai kai kuwa bai kai mu ko ina bai kai mu ko ina don Allah shashi an buza ina roƙe ku ruwa magana da ni roƙe ku don Allah kuma yasa hankalin ku gare ku ku ba turai kuma kumiya ku ba su kumiya kuma ku yi nazari kun san da kuma mata hiyana ba wai zancen wai sai a faɗa muku mata hiya duk tun da shan buzu shi kowa ya sani ya san mata hiyana bai kisa a ga mata hiya ba ku diba duk kasar da kashe yau ka waye gari yau a waye gari a ce maka yau rai kana da ɗaki rai gashi rai nuwace tsana shi da kuɗi kuma kuɗi a ce kuɗi dollar wallahi sunan ka bai hitowa amma inna an ka san uwarka an ka san ubanka daidai da miliyan goma gare ka in ka hito cikin hawa na kwarai sai an ce wani shi kan wani ɗanɗan wani na. kowa gane ganin ya cika wancan wani na a baka san kowane na ba wani na dan nan gidan wani shi kan wani kama kunnan wani shi kadai baka shiga dan shi ba cikin zaman duniya to wace kasa za ka tafiya ta duniya kai kuɗi ka ta ka fito ka yi hawa ka zaka kamar ana kallon ka a san tushen ka eh ina na zaka zo a kallace ka eh Allah ya sa ma to da ka sawo ma kera suna an ka kira ta an kai ma ta makeri na gargajiya na shinnare na an kira maka ma mai kallon ka eh amma gare mu gida kwambilan guda gare kama inda murin ma'aikon ubanka na kai wanka ka goge shi da kyawu ka sa in ka fito sai an ci wani dan dan wani shi kan wani shi kaɗai ma kai arafar shi eh haba yan uwa ku yi hankuri ku kuma tubbasai na hilla ni dan ni ba are na tubbasai na hilla ni kuma kan ku kiyamul laili ku san da Allah gudana kusan da mai kashiya ba wanda zai kashiya sai shi kusan da kuma ba wanda zai shaida mutu rayuwa sai shi da ku da ba ba duk wanda Allah riga azo shi mutu sai ya mutu da ku da ba ba duk wanda Allah riga azo kuma shi rayuwa sai ya rayuwa hulani na kuma na roke ku na kuma na roke ku don Allah da annabi na kuma na roke ku fulani na kuma na roke ku da Allah da annabi da aiko da uwayen ku sun kai muku da aiko da ubannan ku sun kai muku inda ba a yi ne ta sun kai muku ba don Allah ku ta bayan goyon wanka tashin hankali don Allah ku ta goyon bayan tashin wanka tashin hankali ba aikin kura ba abinda an kasa aikin bihillaci in ya kai bihillaci na asali ya a waye gari su shi waye shi tada shanun shi wurin kiwo in mare ce shi mare to rugga abinda an kasan bihillaci ce nan yanzu menene faransa da ta gaba gare ku wallahi arzikin garkun gani naku na dukiya a waye gari yau za ka iske bihin da saniyar da ta kai dubu nashi na kanshi wallahi ɗan kun ka tsayan mu haka tura nan da sai sun kuma baya gare ku sai kun kuma ko akuya ba ku ta kanku ko akuya ba ku ta kanku kuma bancin da ƴan uku rukutan kuna ta kaiwa kuma makamallan wurin hilin daga kuma ana ganin baya gare su kuma za ku sha ma ƴan uku baƙin jini tun abin da sanar cin ku yau in dan waye gari ko akuya sai ko rasa wargon kuma kan kun kudoki makamai kun kudoki kun shiga daji in mun ka taro mun ka sakkare da makin mu ma kanmu hausawa mun ka doki makamai to ku san da hawa bihilla bayar bai kasuwa ta kanshi a ce dai gashi dai gari na hillani na gari na hillani inda suka kasu kansu babu babu inda za a ce ga hillani ga hausa sun game sun yi garin kansu suna da rijiya ta tasu ta kansu wurin suka shan ruwa babu kun san da haka ko na biyu ba ku da mahauci na kanku ba ku da makeri na kanku ba ku da wanzami na kanku duk sai ku shigo gari abincin da kuka yi kuma ba ku noma ku san sai ku shigo gari ku san da alal misalin yau bahaushe shi na iya shi kwanan son kai kai ma shekara wannan na iya bici nama ba to cikin ku saboda Allah a kowane sai iya shi kwana uku ma bai sha hura ba ha ah? to in mun ka hana muku gari ga kaza ku yi eh ruwashin da aka gare mu kuma na gari mun ce ba ku shan ruwa a duke ku za ta wakana ba ku lazari da haka eh dan mun hana mu kasuwan ne to wanda ma aka gare ku ma zai kai a wurin sai ya lalace sai kun koma ɗarma ganye da busan ku ba ku lazari da haka ha ko ku mu ba mu iya wagga in mun tattare ku yanzu mun ci mu mai ku yanki guda ku na yanki guda kan mu ma mu haɗa da ku kan mu yi haɗa da ku a taima a gina muku roshin a yi muku gidaje a maishe ku yanki guda kulani gaban kanku za ku kare kanku tun da ba dan bihin lace da dai dawon dan bihin lace fito shi bi dan dan shi tsoma jiya shina kallo yon shina ɗauka sanda ce yon zai mai suwa gaban kanku za ku haɗa sai kun kare kanku kusan da ba ku da shimiri zaran gaban kanku ba ku da kanku ba eh to duk wanda ɗan takwaro mun amuyin muku haka mu mai shakuwa yanki guda mu hana muku ruwa mu hana muku abinci mu na abu mu hana muku sunne kuna ya tsayar kanku eh to don Allah ku komo mu ta tafiya guda kan wanda mun san daga kinnan mu tun tashin mu in mun gabi hillaci mu yi wasa da shi in yi gabi hillaci ba are shi wasa da shi a tashi ciya mu ɗarmin ki ɗaya ba kuma zancen wai kabila gaba ta ba da bahilla ce ba a a koma duka kabila guda niger niger ta ba mu da wata kabila wadda za ta shigo mu to ce so mun tashin hankali babu na in ma haɗa kanmu kuma niger in ma haɗa kanmu babu ma zancen maye-mayen sozawa gare mu cikin niger ille makiyaya in ma haɗa kanmu tuna duk inda ɗan ta'adda ya taso in zai shigo a cikin niger duk yankin da ya shigo sai ya gama da makiyayi to makiyayi in dan ba dan uwashi na ba in dan ba dan ta'adda na ba kamar shi kan da shekarar jama'an tsaro sannan makiyayi ya dauki telefon ya kiraya kenan ko ya zo ko da zakwa za iske ya iske an kwanta an shi ana jiran shi ma kenan ya zo bai hita da rayuwar shi ba gobe wani bai zakwa ko in ya zo ko ya tara rayuwar bai ji daɗi ba jibi bai zakwa amma kat yau an kawai gari ya kuna wa kuma kuma yan ta'adda don Allah na kuma na roke ku yan uwa na fulani wadda mu cikin waga kuma ba a san ku na wanga aiki ba kuma ba aikin ku na ba na kuma na roke ku na kuma na roke ku saboda Allah ya uwa na fulani saboda ina ba are na kai kuka na gare ku na kuma na roke ku yan uwa na fulani kuma ga roko na nan gare ku in kun saurara shi muku unhwani in ba ku saurara ba kuma zai kai kurin da wallahi kuma ba baki ne muku wani zai kai kurin da ba in ba Allah ya gyara ba sai kun zan abin tausayi cikin duniya kuma ka sako da Allah ina kira saboda Allah duk inda an ka saurare shi duk wanda ya saurare shi shi tura mu wani shi saurare sartu duk wurin da an ka san kungiya wurin adda fulani kwarai don Allah a yau watsa shi a wannan yankin kai a sake shi ma duk duniya ta shiya ina kuma ina roƙo da yan uwana fulani ina kuma ina roƙo da yan uwana fulani don Allah don Allah wagga kubarta ta bakin wani tsohon billaci ce yi muke tsaye dibi dashi dibi gari bi bisiru sai siri bisiru sai sudu dan dashi sai dashi ne mai dan gari sai gari da mai to ku saurara ku shi yan kwana fulani Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma.